saboda mijina ina zargina ina yawon iskanci kuma bacin haka shi ya kai min takarda ya saken kuma bacin haka baya bani ci baya bani sha sai dai iyaye na su bani wanda murewa wata mata kenan mai dauke da juna biyu wanda mai gidanta ya ci zarafinta ya kuma sake ta cin zarafin iyali rikici ne da ke faruwa tsakanin ma'aurata a gidajensu waɗanda yake haɗar da duka ko raunata ɗaya daga cikinsu fyaɗe tsoratarwa da sauransu majalisar ɗinkin duniya ta ce a duk mata uku ɗaya na fama da matsalar cin zarafi shi dai cin zarafin nan an fi samun sa ne tsakanin ma'aurata ko waɗanda suka shaƙo inda kimanin mata miliyan ɗari shida da uku ke fama da shi a nan gida najeriya kuwa yara da mata waɗanda shekarunsu yake tsakanin sha 24 zuwa 24 ke fama da matsalar cin zarafi wanda ya haɗar da duka tsangwama zagi da fyaɗe tsakanin ma'aurata tare da cin mutunci abin tambaya shine ko me ke haddasa cin zarafi da ma yadda za a kare afkuwar haka wani masanin halayyar dan adam da ke jami'ar bayero ta kano malam aminu sabadan bazo ya karin haske ɗaya daga cikin abin da yake haddasa ticin zarafin mata akwai na farko shaye-shaye daga bangaren maza su kansu ma'aurata da kuma zafin zuciya auren dole auren dole da aka yi saboda abubuwan duniya wannan yana jawowa mata su samu matsaloli ka da sauransu da hantara yaran da suka taso a gidajen da ba su samu kulawa musamman ta bangaren ilmantarwa da kuma wanda zai kula da bukatar su a lokacin da suke neman taimako me ya za a kare wannan matsala za a iya maganin su da bukatar wayar da kan jama'a dan dangane da yadda za su zauna da junansu domin harka ce ta haƙuri. Shugabar ma'aikatar kare haƙƙin ɗan Adam kuma mai kula da shiyar Arewa maso yamma barista Hauwa Salihu Jauro ta ce daga watan Janairun wannan shekara kawo yanzu sun samu matsalolin mata guda hamsin. Ƙorafi na mata waɗanda aka ko faɗe zarafi dai ko ta wajen mazansu ko ta wajen ko kuma kwace 'ya'ya ba tare da hujiya ba duk gaba ɗaya mun karɓi dai hamsin da biyar ne a wannan shekara kamar dai yadda masana ke faɗi cin zarafi na tarwatsa gida kuma babu wanda ya cancanci cin zarafi domin kuwa baya ga tarwatsa gida da yake yi bai tsaya akan wanda abin ya shafa kaɗai ba yana da tasiri ga al'umma ga baki ɗaya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya